kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar wata ke makwabtaka da Najeriya inda shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na ba sani ba sabo da shugaban ƙasar Bazum Muhammad ya kaddamar tun bayan hawan sa mulki ya fara aiki a zahiri. Inda a karan farko bincike ya fara ritsawa da wasu alƙalai da kuma manyan daraktocin manyan ma'aikatan gwamnati na faɗin ƙasar. Tani kuma ƙungiyoyin farar hula na ƙasar suka soma kawo goyon bayansu tare da yin kira ga shugabannin na Nijar da aikin ya rataya a wuyansu na faɗaɗa binciken wakilin wa a yamai zali abdu tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Bincike na baya-bayan nan dai a cikin wannan shiri na yaƙi da cin hanci da rashawa na ba sani ba sabo na shugaba Muhammad Basum ya ritsa da wani babban alkali wanda ake zargi da karkatar da akalar kudaden gado sama da miliyan arba'in da biyar na waɗansu iyalai guda biyar. A inda a share ɗaya binciken ya ritsa da babban darakata da kuma babban sakatare na makarantar horon manyan jami'an gwamnati ta ENA a bisa zargin tabaka maguɗi a jarabawar ɗaukar sabbin ɗaliban wannan makaranta. ta kuma a jawabin da ya gabatar a gaban manyan jami'an gwamnati da jakadan kasashen ƙetare a Nijar a ƙarshen mako a bikin taya murnar shiga sabuwar shekara shugaba Muhammad Bazum ya jaddada aniyarsa wajen nuna ba sani ba sabo a cikin wannan kokowa inda ya ƙarin bayani yana mai cewa yace ko da yaushe ina jaddada aniyata ta yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan to a yau ina son an karar da waɗanda ke da shakku kan wannan aniyatawa da su lura da cewa cewa tun daga lokacin da Nijar ta sami 'yancin kan ta zoce yau babu wani mulki da a sa gidajen kurkukun ƙasar ta Nijar suka taɓa cika da manyan jami'an gwamnati mahandama dukiyar ƙasa kamar a wannan mulki nawa. Da za ka dantan da nake muku hukumar halittiya ta kammala binciken waɗansu manyan jami'an kuma ta liƙa takardun da babban mai shigar da ƙara na gwamnatin Nijar wanda na baiwa umarni ya cika aikin sa kamar yadda ta kamata. Kuma duk waɗanda ke ci gaba da yin sunan uwar shegu kan kandar da nake yi musu game da batun cin dukiyar ƙasa to su kwana da karo kazalika ina kira ga alƙalai da su kula da nauyin da yana rataya a wuyansu a cikin wannan kokowa ta yaƙi da cin hanci musamman su dakatar da ba da kariya ga abokan aikinsu waɗanda suka zago ba da yake lokaci kan kiran da shugaban kasar ya yi wa hukumar ta da alkalai a cikin wannan kokowa malam nasiru saidu shugaban kungiyar muryar talaka cewa ya eh, to daɗa yanzu wuka da nama sun koma ga waɗannan hukumomi waɗanda talakawa suka wa ido. Yanzu tabbat kallo ya koma wajen halsiya da jujoji ita musamman da ya kamata ta gudanar da bincike a ko'ina a cikin ƙasa. Ma'aikatan nan gwamnati, majalisar dokoki, fada firaminista, fada shugaban ƙasa saboda ta samu goyon baya ingantacce na shugaban kasa wanda ya bayyana wannan jama'a cewa ya ba ta yi ya ba ta nama da gudanar da aiki wanda ana. Ita ma dai kungiyar